bata ta take cewa bata gane karatu kuma idan ta yi baya zama maganin riƙe hadda wannan a taimaka mata da addu'a da za ta rinka yi ko kuma ta rika karantawa to alal haƙiƙa abin da ya shafi basira ta ƙwaƙwalwa ko riƙe karatu al'amari ne da Allah maɗaukakin sarki yakan bayar da shi ga bayansa mataki-mataki a wani zai iya kumika mai addu'a saboda yanayin lokaci wani yakan iya zamantowa a karo farko duka ɗauka duk abin da za a yi na karatu a gabansa kai tsaye zai fahimta wani sai ya maimaita su kaza wani ya maimaita su kaza wannan kowa da Allah madaukakin sarki raban da yake basa nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya kowa da rabansa amma babban abu shine kada wannan ya kasance ya kashe miki kwadaituwarki akan neman ilimin musamman idan karatun addini kike yi kar wannan ya dakushe miki gwiwa ko ya sa, sa ki, ki yada makamanki ki ji cewa ke tun da ba kya ganewa ki ci gaba da yi da ake cewa kullu bi ajir duk abin da zaka yi matakar kai ikhlasi akai to insha Allah kowanne kai kana da lada musamman abin da ya shafi karatun addini kamar yadda na faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna a cikin hadisi ingantacce cewa wanda yake karanta alqur'ani Allah ya ba shi ƙwarewa a kai ma'as safaratul kiramil barara zai karanta babu wahala babu wannan zarzarzar amma wanda yake karantawa alƙur'anin yana nauyi a kan harsansa yana tatata gurin karanta salahu a jiran yana da lada guda biyu ga ladan karatu kazalika ga ladan mai. dagewa da yi ɗin nan da yake da maimaitawa don haka karki sare ki kuma yawaita addu'a kamar yadda kika faɗa Allah ya sani ban san wata addu'a a yanzu wadda take ingantacciya daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wadda take nuna cewa mutum idan ya yi ta zai samu kaifin kwakwalwa ko basira ba in ma na sani na manta amma dai na san addu'o'i ga mammu wanda mutum zai rika yi da Allah madaukakin sarki zai kawo mishi mafita akan abin da ya shafi abin da yake nema ko yake so na bukata irin waɗannan ki rika ƙoƙarin kina bin lokuta waɗanda suke na ansan addu'a tsakanin kiran sallah da ikama lokacin sujjada kashi uku na ƙarshe na dare lokacin da kike yin azumi a addu'a idan mahaifiyarki tana raye ta rika taya ki da addu'a Allah madaukakin sarki ya buɗa basirarki ya kuma fahimtar da ki don haka wannan su ne abin da zan iya ce miki la'alla in kika yi riko da su insha Allahu Allah maɗaukakin sarki zai buɗa miki akwai abin da masana lafiya musamman daga bangare na addini sukan ambace su a matsayin abubuwa waɗanda suke zamantowa mutum sun kaifafa mishi basira wanda a halin yanzu abu biyu kacal na iya tunowa akwai zuma wadda take zuma mai kyau ingantacciya shanta yana zamantowa musamman mutum ya yi da niyyar wannan kuma yana roƙon Allah a kai takan zamanto a cikin abin da za su kaifafa wa mutum basira da kuma a cin wani abin nan da ake ce mishi zabib busasshen inabi da larabawa sukan busar ana sai da shi ina jin a irin kantin nan da ake ce musu islamic chemist akan same su su ma ina kyautata zaton cewa akwai masana na harkar lafiya na addini da suke faɗan yana cikin abubuwan da suke kaifa basirar mutum amma in na bincika miki insha Allah ta'ala wani ƙarin bayanin Allah ya da gobe insha Allah zan ambata